والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو sha دوتن شعبان هجر منذ صلى الله عليه وسلم wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan april shekara ta dubi da goma sha tara muna cikin karatun littafin sharhu a littafin a gidan salaf ashabul hadis wanda babban malaminmu a sheikh rabi'u bin hadi umair al ya yi wa sharhi yau za mu tashi shafi na 316 daga ƙasa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات yake cewa su ashabul hadith suna ganin yin gaggawa zuwa ga bayar da salloli na farilla ah, wa iqamatiha fi awailil awqat da kuma tsayar da salloli a farkon lokuta an gane su ashabul hadith suna baiwa sallah muhimmanci kwarai da gaske suna ganin wato ya kamata ga duk wani ashabul hadis ya ringa yin gaggawa zuwa ga bayar da sallah na farilla da kuma tsayar da ita a farkon lokaci qawluhu wa yaruna al-musara'ata ila ada'i salawat al maktuba cewa da yayi su suna ganin yin gaggawa zuwa ga bayar da salloli na farilla al-musara'a yani at-tabkir ila salah ma'anan musara'a anan wajen yana nufin yin sammako zuwa sallah ashabul hadis suna goyon bayan yin sammako zuwa sallah لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على التبكير إلى الصلاة saboda manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar akan yin sammako zuwa sallah wa hatta ala salati fi awwal kuma ya faɗaitar akan yin sallah a sahun farko fa qala alaihi salatu wassalam sai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce ala tasuffuna kama tasuffu mala'ika inda rabbiha shin ba za ku yi sahu ba kamar yadda mala'iku ke yin sahu a wajen ubangijin su yata yutimmuna sufufa al-awwal fal awwal suna cika sahun farko sannan na gaba da shi an gane wannan ayi sahun na farko sannan na gaba da shi sannan na gaba da shi sannan na gaba da shi wa ta ko kuma sannan na bayan ko wanda zamu ci sannan na bayansa suna cika sahun farko sannan na bayansa sannan mabi da shi sannan mabi da shi an gane ku wa suna fi sofi sannan suna mannewa a cikin sahu ba sa warewa suna hada kafaɗa da kafaɗa, sannan diddige da diddige a cikin sahu su ashabul hadis sai mu duba yanzu shin muna bin mazhaba na ashabul hadis wajen sallah yanzu idan muna yin sallah muna haɗa kafaɗa da kafaɗa ko muna nisantar juna sannan muna haɗa diddige da diddige ko muna nisantar juna in ba ma yin haka to lallai mun saba wa mazhaba na ashabul hadis na'am ah, wa hadhihi asha'un yakhillu biha hatta talabatul ilm wannan abubuwa ne wanda hatta ɗaliban ilimi suna yin sakaci da shi kun ji wannan ko abubuwa ne wanda ɗaliban ilimi ma suna sakaci da shi sai ka gani a masallacin ashabul hadis din masallacin yan salafiya idan suna sallah sai ka ga wasu suna karkatar da sahu wasu suna karkatar da kafafuwansu ba a haɗa ainihin diddige da diddige wasu ma ba sa haɗa kafaɗa da kafaɗa wannan ya nuna kenan cewa ba a kiyaye ƙa'ida wanda magabatanmu suka rayu a kan shi yani la yahrisuna ala tabkir wato bi ma'ana ba sa yin kwadayi akan sammako wala yahrisuna ala sufufil ula ko ba sa yin kwadayi akan akan ainihin wato sahun farko wala yatarasuna fi sufufi ko ba sa mannewa ga sahu wala yasudduna al khalal ba sa toshe kafa zaka ga sahu bai gama cika ba sai ga wani ya tsaya a baya maimakon ya shigo gaba ya cika wannan sahu sai ya tsaya baya ka rasa menene yake yi a wannan bayan an gane wannan ko na'am ah, wa hadhihi zahiratun sa'batun jiddan wannan wani irin ɗabi'a ne wani irin sifa ne mai tsananin wahala sosai وهي والله من أسباب الخلاف والفرقة الموجودة في umma sai malam ke cewa lalle wannan na rantse da Allah wato yana daga cikin sabubba na saɓani da rabuwa wanda ake samun su cikin al'umma an gani rashin gyara sahun nan da rashin cika sahu na farko din nan yana daga cikin sababin da ke kawo mana saɓani kuma yake kawo mana rabuwa wato ya zama to abi abi ana so a haɗa kan jama'a a gagara an gane ai saboda kila mun rena wannan abu muna ganin to dan kawai ba a gyara sahu ba dan kawai ba a cika sahun farko ba to akan wannan sai Allah ya jarabe mu da musiba na rabuwa musiba na ainihin gaba da juna yanda muka nisanci juna muka gide da sahu sai Allah ya nisantar da zukatanmu ya ki da shi an gane yayi sai ga zukatan mu ya da tuwa aqida daya manhaji daya ana zagin juna ana aibanta juna sai ka rasa me ya kawo gaban an gane to saboda mun yi watsi da sunna sunnan cika sahu an gane ko to sai Allah ta'ala ya raba kawo kanmu Allah shi kiyaye Ƙwala alaihi salatu wa salam. Manzan tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce, La tusawunna sufufakum su la yukhalifanna yi khalifan Allah bai na wujuhikum. Lalle wallahi ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya kusa ya kawo saɓani tsakanin fuskokinku. Haka ni, haka manzo Allah ya faɗa. idan mun idar da sau Allah zai kawo saɓani tsakanin fuskokinmu ni ba na son ganin ka kai ba ka son gani na da zarar mun haɗu a masallaci aƙidan mu ɗaya manhajinmu mu ɗaya muna gaba da juna an gane sai wani ce to wai mai wani yamma wani ne kawai wani irin kiyayya ne wanda ainihin zai faru wanda Allah ya jarabe mu da shi saboda wasa da sauri an gane zaga babu wani faɗan da ya haɗa ka da mutane amma kuma ba kwa jituwa da shi me yasa ba ka mai magana ni wallahi haka nan kawai daga gaba na san shi an fahimci wannan ai wai haka nan kawai ga yana kinka to ba haka nan kawai bane akwai wani abu na sunna da aka yi watsi da shi shi kuma Allah sai ya jarabe mu da bala'i na kiyayya da rabuwa يعني تلقى في نفوسهم أسباب البغضاء والشحناء wato za a jefa cikin rayukansu sabubba na kiyayya da kuma adawa bisababi ikhlalihim bi hadha al-amr saboda sababin sakacin su da wofintarwar su ga wannan al'amari sun dauki al'amarin ba komai ba sun yi wasa da sunna sai Allah ya jarabe su da wannan musiba din wa kana rasul sallallahu alaihi wa sallam ya kul ya kasance manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yana cewa istawu daidaita fi sufu sai su sahabbai su daidaita a cikin sahu wa yalsaquna al sai su hada ainihin diddige da diddige wannan ka'ab din nan wannan idan me wannan idan sahu din nan idan sahu ana so a daidaita shi an gane yayi shine shine a daidaita ka'ab bil ka'ab a daidaita idan sahu tare da idan sawu an fahimci wannan ko a daidaita idan sawu tare da idan sawu don Allah mu kama adalci muna yin haka kawai mutane suna dan jogana wani dan yatsa ne sai a jogana karamin yatsa da dan yatsa sai a ɗauka an haɗa sau to saboda haka gashi nan dai mun karanta a yau muhimmancin haɗa diddige da diddige idan sahu da idan sahu saboda haka ya kamata a yau dinnan za mu yi sallah mu jarraba yin haka nan an gane wataƙila muka jarraba yin hakan Allah ta'ala zai kawo mana soyayya Allah ta'ala zai kawo mana haɗin kai a dawon da ake tsakani da juna a ƙida ɗaya manhaji ɗaya ila ga Allah ya maganin al'amarin in dai muka tsaya muka riƙe sunnan manzon Allah da kyau to Allah zai mana maganin shedan an gano wannan ko na'am wa ya'muruhum bi saddil Qalal, yana umurtan su da gyara ainihin sahu da toshe ainihin kafa wa akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari annal furujat hadhihi tatakhallaluha shayatin lalle wayannan kafafi an gane ku shedanu na shiga tsakiyar su idan muka bar wasu wurare ba mu toshe wayannan kafafe ba shedanu suna shiga wannan tsakiya in suka shiga wannan tsakiya sai su sanya mana shubha ya sanya mana waswasi an gane ku ya sanya mana adawa tsakanin junanmu الشيطان إذا دخل بينك وبين أخيك لن الشيطان idan ya shiga tsakaninka da ɗan uwanka bisofi a cikin sahu ma ya suna me zai aikata shedan fa ya shiga tsakaninka da ɗan uwanka a cikin sahu kana tsammanin shigansa alkhairi ne ba alkhairi ba ne me kake tunanin zai aikata limaza ya dukhul me yasa shedan ya shiga tunda ba zai yi ba kai ka san shedan dai arne Ba baya sallah to idan ya shiga tsakanin sahu da sahu kana ganin alkhairi ne la an gane me ya sanya ya shiga ali ah, yushghiluka wa yuwassisu laka wa yulhik ya shiga ne saboda ya shagaltar da kai ya sanya maka waswasi kuma jidda ya dauke maka hankali rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah yulhika ya shagaltar da kai ya dauke ma hankali eh wa ana jarabtu wallah shekarabi Allah ya masa rahama yace na jaraba wallahi ba'du shababi yusalli wa yamsaqu al-ka'ba bil kali wasu sashen samari suna sallah sai su lika idan sawu da idan sawu fatajidu rahatan fi salatika wa tumanina to idan idan suka hada wato kafafuwa da kai sai ka ji wani irin hutu da natsuwa a cikin zuciyarka an gane in dai aka rayar da wannan sunna din za kana sallar cikin wani irin nishadi kana jin wani irin hutu kana jin wani irin kwanciyar hankali a cikin zuciyarka amma da zaran an yi wasa da sunna sai ga duk rasa nutsuwa a cikin sallah din ah, eh. wa izabta da insanun wa taraka furda idan mutum ya nisanci mutane ya bar kafa bainahu huwa baina akhihi fi sawf tsakanin shi da dan uwan shi a cikin sahu ya bar kafa wanda shedan zai shiga dakhala ash-shaytanu fi hadhihi al-furja sai shedan ya shiga cikin wannan kafa din wa kana lidhalika atharuhu min as-sahwi wal waswasati wal ikhtilaf bayna al-wujuh wato shigan shedan din nan ya ku jama'a yana da tasirin shi na rabkan ruwa da waswasi da sabani tsakanin fuskoki an gane daga aqidan ku daya manhajin ku daya kuna ta sabani a dalilin guda ɗaya ce ai malamin mu ɗaya amma wallahi ba na magana da shi ai kawai muna shiga masallaci kawai in ma yayi sa'a in ce mai assalamu alaikum an gani tsakani na da shi kawai in zauna yayi shiru in yi shiru ba na ce masa ta fasa shi ma baya ce min kaza an gani to wani alkhairi ne to me ke kawo wannan sharrin shine barin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فليحذر الذين an An-An-Amri) عن امرنا ان فليحذر allazina yukhalifuna an amrihim an tusibahum fitnatan an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun falyahzar allazina yukhalifuna an amri an amrihi falyahzar allazina yukhalifuna an amrihi to wa'annan da suke sabawa ga umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam su yi takatsantsan an tusibahum fitna kada fitina ta same su aw yusibahum azabun alim ko kuma kada azaba mai radadi ya same su an gane ko idan har muka saba ma umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam to bi ta kasantsan komai zai iya faruwa fitina tana iya samun mu sannan azaba mai radadi Allah yana iya azabtar da mu a nan duniya a wani fitina ya fi shirka to idan muka saba wa sunan manzon Allah za mu iya fadawa cikin shirka sannan kuma za mu iya fadawa cikin azaba mai radadi kana kallon dan uwanka da ganin shi sai ranka ya bashi. ba ka son ma ka gan shi dan uwanka ne ba ba wai kafiri bane shi kana hango shi daga ranka ya baci ka wani dugunzuma me yasa me yasa na zo wannan majalisin ma ai wallahi da na san zan haɗu da wani wallahi da ban zo ba akwai wani bawan Allah an gane ya gamu da da wani aƙida ɗaya manhaji ɗaya a wajen ɗaurin aure ya ce wallahi da ya san zai gamu da wannan a wajen ɗaurin auren da bai zo ba an gane ba wai ba tsakanin ahalus sunna bane da dan shi'a kila ma sai ya ga dan shi'a hankalin shi ya kwanta amma ya ga dan uwan shi wanda yake aqida daya wato hankalin shi ya tashi ya ga dama bai zo ba yayi nadama na zuwa wani irin azaba ne wannan hmm? ba ka son ganin dan uwanka musulmi an ce muhammadu rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa kaga ashidda'u 'alal kufar su musulmi baban annabi suna tsananta wa kafirai amma suna tausayi tsakanin junansu ko eh? suna tsananta ma kafirai amma suna tausayi tsakanin junansu kaga amma amma sai zaman to yanzu kai din nan kana ganin dan uwanka sai hankali kai tashi ba ka son ka ganshi to wannan yana daga cikin sakamakon yin wasa da sunna idan mutane suna wasa da sunna Allah zai jarabe su da musiba kala kala kamar yadda wannan aya ya nuna ko falyahzaru allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim Allah shi kiyaye wa ba'dhum yumkinu yastaghribu wa yastankir wasu sashi zai iya yiwuwa mai. ya stagribu wa ya stankir wato ya ga abin a matsayin bako kuma ya yi inkari in ah. wani ya ga an haɗa kafaɗa da kafaɗa sannan an haɗa ainihin idan sawu da idan sawu zai iya yiwuwa ya ga abin bako shi wannan kuma wata irin abu ne har ma ya yi inkari kaifa tulsiku ka'abaka bi a kai. yaya kake haɗa idan sawunka da idan sawun dan uwanka yaya haka wani irin abu ne wannan ai tsanantawa ne cikin addini wannan aw tuhawilu zalik kuma ya kace kokarin yin haka ilma kana turo kafanka shi kuma yana janyewa wa iyaz billah wa anas radiyallahu anhu lamma rawa hadith al-saq kaab bil ka'ab anas bin malik rahimahullah radiyallahu an lokacin da ya ruwaito hadisin wato lika idan sawu da idan sawu qal sai ce walau aratta an taf'ala hadha yau ya kana so ka aikata wannan sunna a yau in ji shi la ra'aita ahadahum yanfiru kama yanfiru al shamus da kaga ɗayan su yana gudu kamar yanda alfadari kangararre ke aikatawa alfadari kangararre wanda baya son mai gidan shi ya haushi irin yanda zai ringa botsarewa to haka zaka ga wani da ka miko kafanka ko sawon ka sai ya matsa an gani yana ganin an kawo wani irin abu sabo a cikin addini ba komai kawo wannan ba saboda karancin karatu da kuma ta'assubanci da mazhaba tun a wancan lokaci Anas bin Malik ya magana ina kuma yanzu da al'amura suka lalace gaba daya wanda mutane ba san muhimmancin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ba wani ya fi fifita mazhaban shi da ra'ayin malaminsa ko da mai rauni ne yana fifita shi akan wahayi wanda aka saukar daga sama hmm? kaga ai shi ne fi tsanani ko to wannan shine abin da yake faruwa a wannan zamani yanzu ina ganin malam zai kawo misali da wata mazhaba ana kiranta hanafiya idan ka je ka'aba su suka fi yawa kusan duk duniya babu wanda ya fi yan hanafiya yawa an gane ko wato mazhaba hanafiya ta fi yawan mabiya duk duniya gaba daya sannan kuma su kuma mazhaban sai aka jarabe su da abubuwa da yawa na saba wa sunna idan ka je saudiya sai wani ya ce maka ai ya je ya ga larabawa ma jahilai ne larabawa ba su iya haɗa sahu ba bai san cewa matsala ne na mazhaba ba an gane mafi yawan zuwa ba larabawa ba ne mafi yawan 'yan hannafiya mutanen indiya ne mutanen pakistan mutanen afghanistan mutanen kaza mutanen kaza an gane wannan ko su ne mafi yawan wanda suke bin wannan mazhaba din mazhaban ta amsa a duniya sosai fiye da zatanka don ka je ka'aba in ka zo zaka hada sau sai ga wani mutum yana gudun ka to wanda bai sani ba sai ce larabawa suna kyaman mutane shi wani ya dauka duk wanda ya sarar a wajen dan saudiya ne haka wani ya tarar yake dauka kawai ce ai mutanen saudiya nan wallahi mun fi su addini mun fi su iya sallah bai san cewa wa'annan mutane ajamawa ne yan uwanmu ba sai dai kawai fatan ne zan fari mutanen indiya ne an gani yadda muke ajamawa su ma'ajamawa ne su an gane wani ko mutanen indiya mutanen pakistan mutanen tajikistan mutanen afghanistan mutanen azerbaijan mutanen kaza hannafiya an gane wani ko su din nan ba sa shafa akan hufi balle ma su shafa akan safa sun ce kawai kafa Allah ya ce a wancan shi suka sani sannan kuma su gashi nan sahunsu kawai haka ake yi kafa ka yi seti da kada kafa ya haka kada wani kafa ya wuce wani kafa kawai dai an nisanci juna amma dai in an auna za ga an yi seti ku fahimce ne ko to wannan shine daidaita sahu a wajen abu hanifa a wajen hannafiya su ba sa hada sahu haka su dai abinda ba su so kada wato wannan ya gaba wannan ya baya yadda malam abubakar ya tsaya nan ni ma san tsaya nan in kalli kafan shi sai in sai ci da shi amma ba zan haɗa kafan ba ina ba ta gane wannan to wannan shine mazhaban su kuma duk yanda kai ka gamsar da su da hadisai su hadisi bai dame su ba sai dai hadisin da imamun su kawai ya rawaito suna da tsananin ta'assubanci da mazhaba su wayannan mutane an gano wannan ko yanda kuke shan wahala da yan ta'assubanci da mazhaban maliki a can da su ka zo nan ma da kuma shan wahala da su an fahimci wannan ko to saboda haka wannan ne wa iyaz billah wal billah to kaji Anas bin Malik kenan shi yake wannan magana da ya ruwaito wannan hadisi yace da kai nufin ka aikata wannan sunna a yau inji Anas da ka ɗaya daga cikinsu yana gudu kamar yadda ka san kangararren alfadari yake gudu hmm? ya faɗi wannan fa bayan manzo Allah ya bar duniya lokacin da an samu mutane da yawa sun shiga musulunci san rai ya shiga cikin addini wannan shi fatawaso bi hadhihi sunna ya ikhwa ya ku yan uwa ku yi majunan ku wasiya da wannan sunna yana da muhimmanci fa inna min sunnati nabiyina lalle yana daga cikin sunnan annabinmu sallallahu alaihi wa sallam allati hatta alaiha wa tabbaqaha ashabu wace ya kwadaitar akan ta kuma sahabbai suka dabbaka sahabban annabi sun dabbaka shi haka ya kamata mu rayu akan bun wannan sunna din Ƙola wa ya raunar musara'ata ila a dayi salawatin maktuba. Sai ke cewa su ashabul hadis suna ganin yin gaggawa zuwa ga bayar da salloli na farilla. A Rasulu sallallahu Alaihi wasallam ila salawat. Manzon Allah sallallahu Alaihi ya yi umarni da buga sammako zuwa salloli. Walhirus ala sufufin ula. Da kuma kwaɗaitarwa akan sahun farko. Kwala ah, wai ikoma tuha fi awa ilil auqad ya ce, da tsayar da ainihin sallah a farkon lokuta. Ah, inna Rasula sallallahu Alaihi wasallam kana yusalli sola fi awwali auqatiha. Lallai manzo sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana sallatan sallah a farkon lokutanta. Ah, Wasu ila an afdolil amal. An tambayi manzon tsira sallallahu Alaihi wasallam game da fiyayyen ayyuka. Wai wane aiki ne fiyayyen ayyuka? bin mas'ud wato babban sahabi abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu shine ya tambayi na'am na'am sa'alahu ibnu mas'ud eh to me nace ne kuskure oh, shi abdullahi dan mas'ud shine ya tambaye shi ah, fa qal sai ce ayyul a'mali ahabbu ila Allah yace ya rasulullah wani aiki ne ya fi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Kola as-salatu ala waqtiha sai ce yin sallah kan lokacinta shine aikin da yafi soyuwa ga Allah subhanahu wata'ala yani as-salatu allati tu'adda fi awwal waqtiha bi ma'ana sallan da ake bayar da shi a farkon lokaci Kola thumma ay yace sannan sai menene Kola thumma birrul walidayn sannan sai biyin biyayya ga iyaye Kola thumma ay yace sannan sai menene qala al jihad fi sabilillah sannan sai jihadi fi sabilillah an an ce manzon Allah ya amsa wannan tambaya ne daidai da bai tambaya din an gano wannan ko yayi tambaya wani aiki ne yafi sai ce yin sallah a farkon lokaci sannan sai me sai ce da'a ga iyaye da'a ga iyaye ya fi azumi kenan ya fi aikin haji shi fa sallah da azumi da aikin haji suna cikin rukunin musulunci ko sai annabi ya ambaci sallah kawai sai ya tsallake sauran rukunan musulunci sannan kuma da'a ga iyaye ya fi ainihin tauhidi to me yasa manzo Allah bayan ambaci sallah sai ambaci da'a ga iyaye malamai suka ce dangane da mai tambaya ne wani lokaci annabi yakan duba mai tambayan wani irin ciwo yake damun shi to ciwon da ke damun shi fiyayyen aiki shine a bashi magani daidai da ciwon an gane idan ya zama to kai ka riga ka warke daga wani ciwo sai kuma na ce ma wannan ciwon shi ne kuma za ka sha maganin shi shin yaya ka warke daga malaria suka ci to suka tambayi likita ka ce abin nan yalla bai wai wani wani magani ya fi dacewa in sha wani ciwo ya fi dacewa in warkar sai na ce malaria ne ya za ga wannan abu eh ka riga ka yi maganin malaria sai kuma ka tambaye ni wani ciwo ya kamata ka warka sai na ce malaria kaga likitan da ya san abin da yake zai duba wani ciwo yake damun ka na gaba babba sai ya sake ce ma kai maganin ciwo kaza an gane to manzo sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya tambaye shi yakan duba mutumin mutumin ya musulunta in bai musulunta ba in ya tambaye shi fiyayyen wanne ne fiyayyen abu sai ce tauhidi an gane idan ko mutumin ya riga ya musulunta ya san tauhidi menene sai ce sallah to mutumin ya zo yana sallah yana azumi yana zakka yana kaza sai ya tambaye shi wani aiki ne fiye yin aiki sai ya duba aikin da yake da rauni a gare shi wala Allah wannan mutumin yana da rauni wajen biyayya ga iyaye sai ce aikin da ya fi dacewa da kai da a ga iyaye an gane zai yi wa kuma in wani ya tambaye shi zai ba shi wani amsa ba wannan ba lura da maganin da ya fi cancanta ya sha an fahimce ni ko yawwa فجعل في طليعة هذه الفضائل العظيمة الصلاة في أول وقتها سيسنيا أتكم فرقم وإنم فللا مجرما سيسنيا سلا شيني فرقو حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه سيوجد أمراء هرما من زنطيرا صلى الله عليه وسلم لوكا تشند أكباش لاباري cewa lallai za a samu wasu shugabanni masu mulki yu'akhiruna salata an waqtiha suna jinkirta sallah daga barin lokacinta za a samu wannan shugabanni bayan annabi yayi wafati annabi ya ba mu labarin haka ajaza lahum ay yusalluha fi buyutihim sai sahabbai suka ce to yanzu ya rasulullah in an samu shugabanni irin wayannan wanda suke jinkirta sallar la'asar sai ya zama to gab da magariba to ya rasulullah ya za mu yi da irin wayannan shugabanni sai annabi ya ce sai annabi ya halatta wa sahabban su sallace ta a cikin gidajensu idza lam yusalli hal imamu fi awwal waqtiha idan ya to shi shugaban shi imam din bai yi sallah a farkon lokaci ba shi sarki hatta sallah ma sarauta yake nuna wa sallah hatta bautan Allah ma sai ya nuna wa bautan Allah sarauta ba zai zo masallaci ba sai shida da minti goma ko shida da minti ishirin mutane sun zauna a masallaci har sun yi bacci sun gaji wani ma alwalar shi ya karye sarki yana nan yana gida yana fadanci a fada an fahimci wannan ai sai lokacin da da ya mula ya sha ya ainihin ya ga dama misali a lokacin sai yanzu zo kaga fadawa suna fiye da shi an gane kuma babu wanda ya isa ya mai magana cewa cewa yalla bai kai jinkirin sallah sai ya sa kai ka lahira an gane ko? to saboda haka sahabbai da suka tambayi annabi shawara to irin wa'annan shugabanni ya zamu yi da su ba za mu yaƙe su da takobi ba a yi kare jini biri jini mu cire su a sa wani bai ce la ba ka ne maganin abun ba wa'annan shugabanni wato yadda za ku yi maganin su da zarar lokacin sallah ya yi ku yi sallan ku akan lokaci a gida فإذا كنت في بلد يؤخرون الصلاة عن وقتها idan ka kasance a cikin gari wanda limaman suna jinkirin sallah akan lokaci nan ba an ce limamai ba irin limaman masallacinku ba ko masallatanku su limaman masallatanku idan suka yi jinkiri ku kuna iya zuwa gefe bi sallah ba abin da zai faru shi wannan shugaba ne mai mulki kuma limami ne na masallaci an gani limami ne sojoji na hannunsa 'yan sanda na hannunsa jami'an tsaro na hannunsa zai yi amfani da ƙarfinsa na shugabanci da ƙarfinsa na limanci ya hukunta ka ki an samu wasu mutane yallaɓai suna ma tawaye suna yin sallan su su tafi su tafi ba sa sallah tare da kai a masallaci to dole ne fa ya ganka a masallaci a daidai wannan lokaci karfe shida da minti ishirin din nan zai ce ina wa'anda ba zo sallan azhar ba in bai ganka ba ko zai sa a kamo kai hukunta ka ina ba san gane inda ka ce mai ranka daɗe na yi sallah oto ka fi ni imani kenan ko sai ka ce eh ko a lokacin babu ainihin ƙungiyar yancin bil'adama zai kashe kai kashe banza ka san yanzu abin da ke sa a samu sauƙi na masu mulki duk abin da suke aikatawa ana ɗaukan hutu ana nuna wa duniya to sai ya zamanto in ma za su yi abu to suna ɗan ɗarɗar kada a zarge su da ta'addanci a wajen mulkin su in sun gama mulki a sa a kamo su an gano ko to a da babu Amnesty International babu wata kungiya ta yancin bil'adama ba komai shugaba yana da karfi ɗari bisa ɗari ya hukunta ka in ya ga dama ya kashe mutane dubbai ba mai ce masa mai yasa a lokacin nan duk wani mutumin da ya musu tawaye suna iya kashe shi kuma ba abin da zai faru an gano wannan shi yasa sai manzon Allah ya bada shawara cikin sauki kai in la'asar ne kai sallar la'asar a gida akan lokaci daidai lokacin da sarki ke zuwa sai ka zo kai ma kai zauna a yi sallah da kai ba shi kenan ba <laughs> to wannan sallar da kai da sarki ya zama nafila shi kenan ka huta fasalliha anta fi awwali waqtiha kai din nan kai sallah kai din nan a farkon lokacinta فإذا وجدت جماعة فصل معهم idan kuma ka samu wani jam'i wanda aka yi na jinkiri to kai sallah tare da su wata kunu laka nafila sai wannan sallah da kai da su sarakuna masu jinkiri sai zan mai gare ka nafila yanzu al'amarin ya fi sauki yanzu tunda limamin masallaci kawai ikon shi a masallaci ne ko da iko ya buje ka bai da iko ya sa a kamo ka a zane ka ba shi da wannan iko na shi kawai ya ce a gyara sau wanda ya bi shi ya bi shi wanda bai bi shi ba sai dai ran shi ya ɓaci kawai na lura wane yana zargin imani na baya fina sallah shi ke zuka kanin shi da kai kaga irin wannan kana iya Sallah ka kan lokaci a gaban shi ma ya gani tunda shi baya fitowa sai karfe shida da rabi ko shida da minti ashirin, sai ku ku yi sallan ku ya zo ya tarar da mutane biyu kawai suke jiran shi kila ma yanzu nan gaba ya shi kada ya sallah tunda mutane suna iya jira ma in an musu jinkir minti biyar ya kuke ganin mutane suna yi ma idan liman ya ɗaya jinkir minti biyar wai babu babu babu ainihin abin nan da'ibinsa ne lokacin sallah fa yayi haba jama'a a dinga cika alƙawari mana an gane liman dan kuskure ya sa liman ya ɗaya yi jinkirin minti biyar ba za a dan daga mai kafa ba ce to Allah sarki limamin mu na kokari kullun yana zuwa da wuri yau dai an samu wadan akasi ne a dan jira shi daga an yi minti biyar sai mutane su kosa kaga sana ihu ce wai karfe nawa aka ce za a yi sallah ne ta ce an ce za a yi sallah karfe ɗaya daidai to yanzu mai ake jira irin wai an yi gajin hakuri ne da bai ake jira wai ana jiran liman ne to shi kada ya yi sallah irin idan makowa ya ce ba zai ba wallahi zai shiga gaba ne za ku bishi wallahi zai sallah fatiya ne kawai da sura ba to irin wannan shine hali musamman masallatan mu masu da'awan sunna ka san kana neman mutane wanda suke da ban mamaki kwarai da gaske to mu da muke da'awan sunna ina fatan gano wannan mu ya kamata a samu kowane irin mutuntawa ga malamai mutuntawa ga limamai a wajenmu mu ne ko muke da karancin sanin darajarsu in yan bid'a ne wallahi ko magana ba za su yi ba wallahi ko gyaran murya wani zai zai zai ga in yayi ma yayi laifi yana dan gyara yana toshewa yana toshewa dan kare yayi wani abu da zai nuna alaman yana fushi da liman amma mu sai ga mutum iya shi ma yayi nasiha din nan innal hamdulillah innal hamdulillah nahmuduhu wa wannan. ya kira cha ina ya muka komai da komai sai kuma ya miki, na miki ne a matsayin na ni dai ba malami bane ne na sani sai Allah da ba ku yi hakuri Mai manzan Allah ya faɗa game da alamomin gane munafikai eh me manzan Allah ya faɗa an ce in yi alƙawari ya saba to in tsakani da Allah yaushe baka ce za mu yi sallah a jama'a da Allah a duba mun in yi kuskure a wajen jan hadisin a gyara ba yana so ya wulakanta liman liman munafiki ne yanzu bai san halin da liman ya shiga ciki a ciki wani hali liman yake a cikin gida bai sani ba shi kawai burin shi tunda liman bai zo liman yana da alamomin munafukai shi kuma alamomin mutanen kirki yake da shi to wannan shine ɗabi'an mu wanda muke yana buƙata mu gyara shi dole ne mu san na gaba da mu dole ne mu san darajar malaman da suke karantar da mu dole ne mu san darajar limaman mu idan liman ya ɗanyi yi jinkiri bai zo ba yana da uzuri mu dan daga mai kafa idan mun ga liman yana yawan latti sai mu ci akal maka lawo sai a same shi a gefe su malam tunda kana yawan zuwa latti an ce karfe ɗaya ne me yake faruwa yace wallahi wani uzuri ne mai girma to malam uzurin ya kusan gushewa yace to wallahi uzurin bai gushe ba har yanzu to malam yanzu minti nawa ka bamu in baka zo mu yi sallah to gaskiya in na baku in na minti biyar ban zo ko minti goma kawai ku sallah zan zo latti kenan kaga kun bashi haƙƙin shi shi da kanshi ya ayyana muku lokacin da in bai zo ba ku yi sallah kuna ganin lokaci ya yi kwamiti minti goma ya yi bai zo ba za a ce to a kan kallawo ko za ka yi mana sallah shi ma sai ya duba lokaci ya ga minti goma ya ce ba zai ce to kenan a gyara sauri sai a yi sallah kaga an ba kowa mutuncinsa an ba kowa haƙƙinsa ko ba gaba babu wani habaici babu wata babu wani muguwan magana babu karancin ladabi ga limamai eh a na'am yau minti goma na cika sai ga lima ya shi kenan magana ya ƙare na? a idan ya riga ya fara sai liman ya haƙura Ya shi kenan liman kuma sai ya haƙura na ibi ya yi hmm, ba wai yana gudun wani ya yi limanci ba ne bayan shi kaka yi tsammani bai san kowa ya limanci ne inda ya yi lacce to kai ka zo ka yi a shi kenan ba to ka shi wata haka ake so Cito, to dama kun ce in yi sallah to amma tun da dai ga malam ya zo to gaskiya ni ba zan yi wannan sallah ba malam ne zai mana sallah ka ka bashi haƙƙin shi kuma ka mutunta shi na'am hadha li shiddati fadilatu hadhihi as wannan saboda tsananin falalan wannan sallah din ah, wa ahammiyatu waqtiha da kuma muhimmancin lokacin wannan sallah din وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات إلا في أوائل الأوقات من ذن الله صلى الله عليه وسلم في كسن شيء ينعين صلوا ليبا سي أقرق لو كتا يجي صلى كما روى عنه عدد من الصحابة kamar yadda adadi masu yawa daga cikin sahabbai suka ruwaito Abdullahi ibn Amr ibn al-As akwai sahabin nan Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya ruwaito wa Anas ibn Malik da Anas dan Malik wa Salama ibn al-Aqwa da Salma bin al-Aqwa wa ghayruhum kathir da wasu su da yawa قالوا أنه كان يصلي الظهر إذا زاغت Sai suka ce lalle ya kasance yana sallan azhar shi annabi idan rana yayi zawari an kabidi sama eh, idan rana ya karkace daga tsakiyar sama ah, wa yusalli al-asr hina yasiru dhillu shay'i mithlahu yana sallan al-asr lokacin da inuwan abu ya zama misalin shi Wai dhil istiwa banda ainihin inuwa wanda yake na daidaituwa inuwa wanda rana ke in rana na tsakiya misali wa yusalli al-maghriba idha wajabat yana sallan magariba idan rana ta fadi shine idza wajabat fa idza wajabat junubuha ay fa idza sakadat junubuha wa yastahibbu ta'khir al-isha sannan yana son a jinkirta isha'i kaga wannan hadisin abdalul amal as-salatu fi awwal waqtiha ya isha'i an ce fiyayyen ayyuka a yi shi a farkon mai lokuta har da isha'i isha'i an fi so a yi a farkon lokaci ko kuma an fi so a jinkirta an fi so a jinkirta an gano wannan ko to wannan hadisi ya yi succession wancan hadisin an gane fiyayyen ayyuka a yi sallah a farkon lokaci banda isha'i ishayi an fi so a jinkirta zuwa irin karfe tara da wani abu a yanzu zuwa karfe goma sai a yi sallan ishayi, kowa ya je kwanta an gano wannan ko eh a wa yusalli al-fajr bi ghalasi kuma annabi yana sallan sallan asuba da duhu an gane lokacin da jijjifi saura kaɗan alfijir ya fawa yana sallan asuba da duhu wato alfijir na fitowa wanda a lokacin nan akwai duhu sosai haske kaɗan ne annabi ke sallar asuba kama rawata aisha radiyallahu anha qalat kamar yanda aisha radiyallahu anha ta ruwaito take cewa kunna nisa'ul mu'minat wato mun kasance mu matan mu'minai yashhadna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam salat al-fajr eh suna nufin su matan sahabbai su ne matan mu'minai wannan wannan kalma na mu'minai ana yin ana yin kiraya da shi a wancan zamani ga sahabbai hmm. saboda dukkan sahabbai gaba ɗaya mumine ne su an gano wani ko mun kasance matan muminai muna halartar sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna halartar salatul fajr sallan asuba mutalaffi'atin bi murutihinna su matayen nan suna halartar sallan asuba suna lullube da mayafinsu suna lullube da hijabinsu ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة sannan sai su juya zuwa ga gidajensu bayan sun idar da sallah sai su juya zuwa ga gidajensu lokacin da suka idar da sallah la hunna ahadun min al babu wani mai iya gane su saboda duhu kaga sun zo sun yi sallah suna lalba da mayafinsu bayan an idar da sallah sai su juya su koma gida ba a iya gane su saboda mai duhu yana wannan mai nuna mana sallan asuba an yi jinkirin shi ko an yi da wuri idan an yi jinkiri to gari na iya wayewa zai iya yiwa suna sallah ana gane juna idan an idar da sallan za ka iya cewa wacce ce wannan wacce ce wannan to su wayannan matayen ana idar da sallah su juya su koma gida wato wani bai iya gane wani saboda duhu ya nuna sallan asuba a wani lokacin ana yin shi ne da wuri ba wai ana jinkirin shi bane har gari ya waye a fara ganin haske eh, wa hadha mimma yukhalifu fihi al-ahnaf ma'a al-asaf shadid wannan yana daga cikin abin da yan hannafiya suke sabawa akan shi abin bakin ciki yan hannafiya wato ba sa yin biyayya ga wannan hadisin ko kadan ah, wa idza dhahabta ila ghairi hadha al-balad idan ka tafi zuwa ga wani gari wanda ba wannan gari ba na makka da madina tajidu hunaka qutani lil adhan zaka ga akwai lokuta biyu na kiran sallah ah zaka wasu sun kira sallah da wuri wasu ba za su kira da wuri ba an gane sai ga wasu sun kira sallah asuba lokacin da gari ya fara wayewa sai ga ana kiran sallah asuba a ce yanzu karfe 6 da minti 20 ko 6 da minti 10 sai ka an fara kiran sallah asuba ko ba wai an makara bane ba wai su a wajen yin sallah a wannan lokacin ya ya fala dama a wajen hannafiya in ka je garin su to in ka je masallacin sa kawai limamin yana zuwa ne lokacin da gari ya waye kafin rana ya fito a gane suna kiran shi isar suna kafa hujja da wani hadisi abure dubi a wannan asiro bi subhi an gane cewa asiro bi subhi annabi ya ce ah, wato ku yi sallar asuba da wayewan gari fa innahu a'zamu li ujurikum lalle ya fi girma ga ladan ku sai suka kafa hujja da doran hadisin suka bar sauran hadisai hadisan da ke nuna cewa kaga wannan hadisi ya kamata su yi jami da wannan hadisi wannan hadisin manzon Allah yana fara sallah da zaran alfijir ya fito kuma idan an idar da sallah mata ba sa ma gane junansu saboda duhu an gane wannan ko da sauran hadisan da ke nuna annabi yana yana yin sallah a farkon lokaci da kuma hadisin fiyayyen aiki yin sallah a farkon lokaci da sauransu sai a yi jam'i da wannan hadisin malamai sun yi kokari sun yi jam'i tsakanin hadisan abinda ake nufi da asfiru wato ku tsawaita karatun ku na asuba har zuwa wayewan gari ya fi girma ga ladan ku dan an ce akwai wani sallah wanda annabi ke yana fara sallah da wuri amma zai karanta aya 60 zuwa 100 an gane wannan ko kaga an karanta aya 60 zuwa 100 to insha Allah za ka ga an fara ganin haske ana fara sallan da wuri amma ana tsawaita karatu a sallar asuba har ya zama to me har ya zama to haske ya bayyana shine abinda malamai suka yi jam'i tsakanin hadisan guda biyu idza amkana al-jam'u fala yusaru ila ghairi an gane wannan ko to saboda haka su yan hanafiya suna lissafa yin sallah in gari ya waye kafin rana ya fito ya fi lada eh. fatajidu masalan fil wa pakistan za ka samu misali a ƙasar Indiya da ƙasar pakistan ahlul hadisi yu'adhdhinuna fi awwal al-waqti ala tariqati an-nabawiyya ashabul hadith sune yan salafiya suna kiran sallah a farkon lokaci irin hanyar annabi yadda annabi sallallahu ya karantar wal ahnaf yata'akhkharuna wa yata'akhkharun su kuma ɗan hannafiya fa suna jinkirta sallah suna yin jinkiri yace ɗan hannafiya suna yin jinkiri suna yin jinkiri wato suna jinkiri sosai a wajen kiran sallah yani hadhihi furqatun wallah yace wallahi wannan rabon kai ne wa tafriqun lil wannan raba kan musulmi ne wallahi fi awakhir al saboda kasancewa su wayannan suna kiran sallah a ƙarshen lokuta hmm. masha Allah wa alaikun salam to Allah ya sa na sani daraja ne ko ba lada ba ko da ma lada 25 ake ba a mai sallah <laughs> ai mai sallah ladan shi ya fi 25 ko karatun fatiya kawai ya bashi wannan ladan karatun fatiya lada nawa ne kawai wani harfa ɗaya a cikin fatiya? lada goma ne ba in ya ce al alha lada talatin alhamdu lada hamsin alhamdu kawai faɗa balantana kuma lillahi rabbil alamin har ya da da nawa zai samu daraja 27 ko 25 an gane idan har mutum ya yi sallah akan lokaci yayi sallah shi kadai akan lokaci saboda tsoron kare ya saba ma Allah sannan kuma ya je sallan jami'i tare da liman wannan sallan da ya shi ɗaya ɗin nan Allah zai bashi ladan wanda ya sallan jami'i an gane na'am ina zuwa haɗa sau'e wala ba na ji dozai Kwarai da gaske kuskure ne kuma sahu ana fara ɗauko shi ne daga tsakiya tun da dai in za ka yi sallah da liman ina kake tsayawa in kuka kai ko biyu ba tsakiya ba to idan wannan sahun ya cika shi ma sai a faro daga inda aka fara din nan an fahimci wani ko amma sai ga wani ya kwaso ta daga can ya taro sai ga wajen bai cika ba wani ya kwaso ta daga can kuskure ne mutum da ya duba na gaba tukuna sahun da ke gaba na ya kamata ya dumfara don shi sahun mutum na ƙara yin baya yana ƙara faɗawa cikin kuskure mutum na ƙara baya ya nuna ya yi jinkiri ke ana son kullum mutum ya gashi a sahun gaba sun zai yi shi ne allah shi ne uh -huh. ba a jam'i na tahiyatul masjid sai dai wani lokaci akan yi jam'i nafila akan yi jam'i wani lokaci jifa jifa an gane irin abin da ya shafi nafila haka ko da ko da wannan rawatib din ne za a iya yi so daya a wani lokaci da za a dade ba tare yi ya halatta eh. na'am to insha Allah neman taimakon da aka saba yan uwa za su zagaya don neman taimakon masallaci insha Allah a taimaka fi sabilillah bari a zagayo a cika abin da sai a cika wasu tambaya sai tambaya ku wa alaikum salam eh ce in ya ga liman ya zo ya ja baya zai iya yin yana so zai iya yi a gani kawai bambanci yanzu matsalar shi ne yanzu aka nada na ya ce wannan shi ne liman wannan shi ne na'ibinsa kuma da liman da na'ibi kowanne yana ji da kanshi yana ganin shi ma nada shi aka yi a gane wannan to liman baya tunanin wai na'ibi bai tunanin wani liman ya fi shi ko na'ibi na ganin kawai an nada liman ne Allah ne ya bashi shi ma yana iya zama liman to ba kamar irin na zamanin manzo bane wanda shi kai tsaye duk wanda ya yi limanci tare da manzo Allah ya san bambancin a fili yake ka fahimta yau? yawa shi Abubakar dama ya ji ce ya ji nauyi ya yi limanci alhali manzo Allah yana bayan shi sallallahu alaihi wasallam kaga ai bambanci tsakanin Annabi da Abubakar ai abun ba a cewa komai Allah shi taimake mu na'am eh a shi annabi da sahabbai da suka ce sau suna tsayawa ne sukan sa wasu su zagaya sai an tabbatar da komai ya haɗu sannan a fara sallah to eh, ya kamata a rinda zirin gayi din yana da kyau a tabbatar da kowa ya haɗa sauri ƙila suna ɗauka yanzu kowa ya riga ya gane ne a nasu tunanin a ai shi fara sahu din nan kamar yadda gani idan liman idan mutum zai yi limanci in shi kadai ne a kai da zaka bi shi in kai kadai ne zaka bi liman na kai tsayawa Gefa yana dama don ku bi ne ba kuna tsaya kuna zuwa sham gefen dama ne ko kuna zuwa hagu ne ko ina kuke tsayawa ba bayan kuke ba ana cewa yusalluna khalfal imam to za ku yi sallah ne a bayan shi saka idan wancan sahun ya cika na farko in za ku yi na biyu yadda kuka yi na farkon haka za ku ƙara yi shi ma na uku haka za a yi shi har sai an gama cika sahu yawwa da eh, ya suka a tsakiya ka fuskanci inda liman ke a tsakiya wajen sai sauran duk wanda ya zo sai ya fara ta gefen sai zai cika wajen ka ya cika wajen ka ya cika wajen ka in wajen ka nan ya cika sarwa cika nan gefen shi ma ya tafi haka eh? a gwalar da shi zamanin usman haka yake zamanin usman yana wakilta mutum sai mutum ya zo ya gaya mai cewa ya amirar mumini komai ya daidaita sannan ya kafara sallah an gani sai an yi ta yawo ana amma a yanzu allahu alam wallahi wani kana iya cewa ya daidaita ya ce ba za a daidaita ba wallahi saboda na je sallar juma'a nan masallacin a ranar fa don mun zo nan wajen a da sallah nan sai muka je masallacin juma'a nan na rarraba su suna sallah ne kamar ɗaya da rabi haka sai muka je wajen da muka je wajen wallahi dan dan agaci ne yake so ya gyara wasu wallahi aka buɗa ana ta doke doke an gani shi yana gani ya za a yi dan dan agaci ce zai gaya mishi wani abu wallahi faɗa aka yi sosai da shi da yan agashi. kawai zai nuna maka ne gyara kaza shi ma zai ce wallahi ba za a gyara ba in za ka gyale ne ka gyale ne eh shikenan in ka matsa mai kuma ku buɗe hannu ku yi faɗa wanda ya kamata in dai mutum ya zo ya ce ma da Allah a gyara sau ka saurara ka gyara dan ana so ne a samu tsari to wani ba zai biyayya ba har sai kai ga an yi doke doki to ba daidai bane misali na'am ah, in an tada ya kama kafin yanzu ya fara sallah ya fara cewa Allah wa ta'ala kabbara sai ce a duba mai ana tada ikama zai mazi ce to a dudu ba zan zagaya kuma ya daidaita an daidaita sai tara cikin sallah kawai eh? ya kamata a yi bai kamata ba wato mutane dangane da waya kala kala ne su wallahi wani ya rike wayan bi ma sanin da ake amfani da shi ba ko ka san da haka yanzu akwai wani wani wani babban dan siyasa da aka nuna mun yace wallahi tsakanin shi da waya kawai a kira shi ya amsa amma yaya ake mai da shi silent yaya ake yin kaza shi bai sani ba to saboda haka in yanzu masallaci da waya ya shiga uku kenan in zai ta Allah Allah ka kira shi in an kira shi wayan za ta kuma shi wallahi ba da gangan bai iya mu'amala da waya ba to irin wannan in dai yana kar irin wannan abin da kamata yi ya bar waya a gida in zai zo masallaci ya bar waya a gida in ya dawo ya dauka to mutane da yawa suna da waya wani za ga wani in wayan na kara ya kashe wayan ma ya gagare shi sai ya rikice ma to har yanzu mutane suna rike waya ne wani zai rike wayan ma da bai san yadda ake applying din shi ba Wai ya mai girma amma yana so shi ma shi ya babban waya saboda akwai matsaloli da yawa wani ba da gangan ba ne rashin sanin kan waya ne wani kuma ganganci ne mai kuma ya sa ta a silent yana so akwai sun yi appointment da wani ko da yana sallah da zaran ya ji wannan ya sa alhamdulillah wannan abin ya tabbata shi yana ganin in ya kashe ki zai samu matsala zai iya mantawa sai ya bata kashi kaga wannan akwai san rai ya kamata in an zo sallah kai din nan da baka iya mu'amala da waya ba zai yiwu ka bar waya a gida ko kuma ka ce da Allah wani ta samu a silent sai ka miƙa ma wani ya samu a silent an gane wannan ko to wannan shine abin da ya kamata a yi wajen ya zo ne kuma ya suke a zagara wacce hada za ta lasar ba ko to to to nasiha zai musu ya ta nasiha ba daidai bane a ce a ce kullum ka hada azza da lasar kullum kullum ya zama al'adun su zama shi a kenan na'am wajen abin da ya shafi saunin idan ga limami nan ga mutane biyu a bayan shi wanda suka shigo masallaci za su bangaren dama ne ko hagu ga inda abin da yi sau ɗaya bai cika ba na farko bai cika ba ga liman ga mutane biyu to mutanen da suka zo yanzu za su cike bangaren dama ne ko bangaren hagu bangaren dama mana bangaren hagu za a bar shi kuma ana kusa da liman za su cika bangaren da suka cike shi in ya cika zanen kuma bangaren hagu Gudan zama zama na nufafi mai rabu Mera ba kuma bidiya ne. inda aka yi kiyasi da mira to me matsayin mera ba wajen ka eh na ne na ne san da jima ai ka san masallaci ba kula shi ba yanda kike da can da jami'an wancan ko ina yake dimin ko ya tsaya ne aka tsaya wurin bayan shi ka san ya ke mai ba shi ya ke da sauran wurare ba ma a wajen ba kamar yanzu daga nan nan ka ce wata ya shi babu shi da a zamanin annabi irin wannan babu shi zamanin mun a za ka yi kiyasi da shi to ka yi kiyas ma alfari hmm. na'am a idan liman na hudu bai dace a yi surutu ba yi in liman na hudu bai dace a yi wannan surutu ba ana ɗauke hankulan mutane bai dace ba in ana tada ƙama lokacin da ake zai da tsawo in an tada ƙama. kafin liman ya kabbara sallah lokacin da kowa zai daidaita dan malamai sun ce in mutum ya ga dama liman na tada iqama shi yana zaune sai liman ya gama tada iqama sannan ka miƙe ka bi shi ka ga dama kuma ka miƙe ka bi liman tun daga tada iqama har zuwa ƙarshe na? ladan aikin ladan da ke tada ikama ko? eh bai tada ikama dai bai sha da ikama ba sai lalle zama ladan kila saboda mutane saboda masallacin ya samu tsari kaga ana shigowa kila ga ga wurare da yawa ba cika ba sai gun an sai ga masallacin ya cika ko bai cika ba ko ba gane ba ga waje da yawa mutane ba cika shi ba ga wasu kuma a waje sa son su shigo ba dama ba za su ce kuma matsa gaba ba ka yi shiru eh ka ce ni dole ne saboda a ba mutane dama su shigo masallacin in an bari sai ga masallaci ga mutane a watsi masallaci bai cika ba amma ba dama ka shigo to dole a samu tsari kamar kaɗan ka dan matsu da dan jama'a su samu dama wannan shine amma gyara sahu ba shi ake magana lokacin ba a dai shiga ga kowa a dai shiga a samu tsari in an miƙe an tada iqama lokacin da ake cewa a gyara so ha shi ne insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik